to muna kira a gaggauce zuwa ga gwamnati domin nema mu jihar bauchi zaman lafiya da kuma dakila irin waɗannan fitintunu muna daɗa nana ta kira zuwa ga gwamnati da ta ɗauki mataki akan wanda ya fara bullo da wannan abu wanda suka yi wannan batanci a kano daga bauchi suka zo suka ɗauki wannan abu suka je kano suka ci gaba da yaɗawa wanda kuma alhamdulillah aka samu malamai muka yi ta kiraye-kiraye dangane da yadda gwamnatin kano da ta ɗauki mataki akan wannan al'amari wanda a yanzu haka an kama su an tsare su kuma da a gurfanar da su muna kira zuwa ga gwamnatin jihar bauchi mun san gwamnati ne na addinin musulunci mai kaunan annabi mai kaunan gaban al'umma mai kaunan zaman lafiyan jiha to muna roko muna ƙara roko da cewa ba burinmu a yi rashin adalci ga wani bangare ba wannan bangare da ya yi batanci ga annabi na shi idris abdulaziz dutsen tanshi muna kira ga gwamnati da ta shigo cikin wannan al'amari kamar yanda a baya aka gayyace shi mukabala daga baya kuma aka zo aka ce an ɗage zuwa wani lokaci to muna roƙon a yi wannan zama na mukabala idan ba kuma mukabala ba a gurfanar da shi kamar yadda aka gurfanar da waɗannan da suka zo suka ɗauki irin wannan hali daga gurinsa domin nema ma jiha zaman lafiya domin kuma yin adalci ma al'umman musulmi musulmai gabaki ɗaya muna kuma kira zuwa ga 'yan uwanmu musulmai gabaki daya daga kowane ƙungiya mutum yake mu san cewa wannan ba abu ne na ta'assubanci ba ba abu ne na bangaranci ba abu ne da ya shafi annabi kai tsaye akwai cin amana matuƙa a ce mutum dan kana tare da shi ya yi irin wannan sakin baki akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ka kawo da kai ga barinsa ka nuna wannan ba komai bane ya kamata mu yi kishin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasabi wasallam mu san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin sauran mutane bane ba wanda za a yi magana kowane iri bane a kansa yana da alfarma yana da daraja ya taimake mu ya taimaki al'umman duniya ga baki daya domin shi ya ciro mu daga duhun kafirci da zalunci zuwa hasken imani da musulunci Allah yana cewa wazkuru ni'matallahi alaikum iz a a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha ku tuna da ni'iman da Allah ya muku lokacin da ya hada zukatanku akan musulunci da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.